faruya wato an roito farawar aswadu an aswadu ya rawaito daga aisha radiyallahu anha annan biyu sallallahu alaihi wasallam kana imaman ga wannan sallah annabi ne liba warawa masarukun masaruku ya rawaito an aisha radiyallahu anha qalat daga aisha ta ce sallar na biyu sallar nabi sallallahu alaihi wasallam karfa abi bakar annabi ya yi sallar, baya abubakar fi mara da yadda bi ma ta fiye ka'ida a cikin rashin lafiya ce wanda ya rasu ciki ya bi abubakar wanga kenan ruwaya ne ta ce annabi ne bi ma ruwaya ta bi ta ce abubakar ne bi ma wa kazalika rawa sabitu haka nan sabitu ya rawaito al-qur'ani عن انس لك انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرض manzo Allah ya yi sallar cikin rashin lafiya sai wato karfa Abi Bakar baya Abu Bakar ka'idan manzo Allah yana zaune yi taubin a cikin wani tuwa masawashin hannu ya yi da shiya fara ya duzu ala anna ababakarin kana imamu wannan hadisin ya nuna kenan abubakar shine kana imamu kenan shine imamu to balan ma ta arada ta ruwaya a lokacin da ruwayoyi wato ta sassaba daga aisha lam abin da lam yujin lam abin da lam yajuz tarko hadisi anas bin fil qawli saboda haka baya halatta a baka hadisi ana da yace inda ma ya sallah da wani kun sallah wa biya da hadisi min al-fiqh yake wannan hadisi akwai fiqh annahu tajuzu as-salatu bi imamaini sallah ta halatta da liman biyu wato a nada muku liman biyu kun sallah tare da su amma wada abubakar kenan liman ne kuma annabi kuma kuma ka sallah guda a hado ma ba da akar ɗayan bayan ɗaya don farko abubakar na alima da annabi ya ci dama ya taso ya ci mai kuma shi annabi shi alima don ba alima Mun min gairi hadisin ya hadisu bil imani babu wani lalura da ta faru ga limamin farko kamar shi abubakar matsalo an yi kata jiya bi imamin kamar misali mutum ya koyi da limamin wai bayan kuma sai ya rabu da shi ba ya kasa da ya bada aka da ya koyi da wani kun ga kamar yanzu da abubakar shi ne duba duk sahabbai sun yi niyya sun yi koyi da abubakar ana nan sai annabi ya hito sai sun ka jaye niyyar su sun kamace ta ga annabi cikin sallah guda kuma haka nan ya halitta kun ga mace ya yi abin da misala an yi kace an ya kasa da ya bi imamin ko ya faru ko kuma ya koyi da liman sai da karshe ya farbi da limamin ko ya kasa da da aka yi koyi da wani wannan matsaloli na da malamai suke da fahimta game da su da duk annabi da duk abubakar akan da annabi ya zo ya karbi gaba kuma kowa sai ya ne ya ce ga abubakar wanda shi ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa biya aidan dalilin kuma cikin wannan akwai dalilin ala annahu yajuzu an yaqtadiya bi ibada ya halatta mutum ya koyi da liman wal mamun musabiqun bi fa'il salati shi ma ya wuce liman da sashen sallah misali an shara bi salati munfarida kamar misali mutum ya shiga sallar shi kadai fasalla ba'da ya yi sallar wani sashi sun wasu da salatu sannan ya haɗa sallah ta bi salatu gairi ji da sallah wani ne duk wannan kun ga ya auku cikin wannan sallah wa kaula aisha ce wata aisha ta yi inna ababakar a asifa lalle a kubakar mutum na wanda yake da damuwa kwarai falasif wanda a asif sari huzun wal buka wanda ka saurin rai ne saurin baci sai ya kuka shi ake cin masu yuqadu ana cewa al al-mahzun ya an ce al wato mutumin da yake cikin damuwa kwarai an ce shi yake cewa abin na asif kala a makabur kama al-makabur wa galu shi makabur wanda aka rikaya wa minhu sumiya al-abdu asifa don haka aka ce mu bawa asifa wato bawa a cikin saboda kullum cikin damuwa yake fa auda a wanda da aisha ta yi annabi ya ji dama yuhada bai da rajulaini yana yana tafiya tsakanin mutane guda biyu kala abu da ta'ani annahu kana ya atamidu alaihim abinda aisha ta yi annabi yana jingine ga mutane guda biyu shi ba ya iya yin sai da kai ne ba zai yi tafiya min da abi saboda rauni ne wa abin da tamayili saboda karkata ta yi aka sake shi zai karkata ya faɗi amma duk da wannan hali da ya yake ciki bai yadda ya sallah gida ba wa kullum man fa'ala zalika ga adam fa huwa yahadi duk wanda ya zama bai iya yin tsayi mutane ne suka ɗauko shi wanga ya hannun dama wanga ya hannun hauni suna doke da shi kawagu ne ba su yi yafa faho ya hadi ana cewa ya hadi wa ya ƙalu ta hajjatul mar'atu fi mashiyatina idza mayala ana cewa ta hajjatul mar'atu mace ta yi mahada ce fi mashiyatina cikin tahiyyarta idza mayala idan tana tahiyya tana karkacewa gehe guda to sai a ce ta yi ta hadi ita ba to ku dai ɗibi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji dama wannan dama ta halittiya ba ya iya tashi zaune bai iya tashi tsaye amma ya ji dama bai iya tashi zaune bai iya tashi tsaye in an ta sai ba su a yake amma ya ce masallaci zai salla bai salla irin wannan matsala haka nan magabatan musu akwai wasu da ba su da lahiya masallaci suka rasu a mutum bai da lahiya yana ɗaukar rai ya ji kiran sallah ya ce sai an tsaye da shi masallaci wani an yi raka a ɗaya ta sallar magariba ya aka shi ne bai taso ba sai dai lahiya wani ga raka a ƙarshe ya aka shi ne bai taso ba sai dai lahiya haka nan magabatan musulmi wani daga cikin mutane ana ce mai masaru baya da lafiya tun yana yaro ya kasuwa allah ya kashe shi yana za a annabi ya ce man kwaci lahu da sauri ne? duwar da allah ya karkare ne da azumin ne guda annabi ya faɗi a cikin kwarai da shi na shiga tsara sai ya ce to yana roƙo ga Allah ya kashe shi shina azumi idan ba ce ba ma ambace shi yana cikin azumi azumi ya kai mai koya ga shi ga bazara ga rashin lahiya kuma rashin lahiya ga na ajiyarsu idan ya ji kishewa zai ce ku bani wa in aka kawo mai ruwa ya rika da hannu sai ce rana ta baki aka ce ya sai ce a aje ta sai na gaba aka ce aka gayyato mai ke kan malamai suka rike shi alaga wata mala azumin ga ko na barin lana allah ya mara gumi in baka da lahiya ya ce ka bawa da kuka cewa ba in ban iyawa ko to ina iya suka kasa nasara suka ce suka kira da ya ce aisha gidan mijinta ita dai a gare shi ta ce baba ka yi makanka nasiha yariyar yana jin maganarta saboda kun san shi wa aisha ishara mata annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta yanta shi don mutuntawa gare ta ya sama da ya ce aisha don mutuntawa yana jin magana aisha sosai aisha ta ce ba ka yi makanka siya ya ce ke aisha ne kika ni da wanka magana ta ce magana da kai ka tausaya makanka ya ce to wannan azumin da nake yi don in tausaya maka yana nake yi ne annabi ya ce duk wanda ya ɗauki azumi lokacin zafi Allah zai kosar da shi da ruwa masu daɗi lokacin zafi ranar kiyama hutar da kai na daga sai bayan an gama ya ce ku ba ruwa aka kawo ruwa ya ce ku diba mai rana ta bada malam sai daga ƙarshe ya ce a bashi ruwa aka bashi ruwa ya ce rana ta bada suka ce rana ta bada ya ɗauki ruwan mai sha zai yi hannu ne ta canza abu da bashi ruwan gana ga hannu ne kawai sun ka ga koyi ya bada malam ya ce can zai buɗe baki to haka nan ba magabatan wasu ke ba su da wasa da addini saboda halal suke ci su sha su sha halal in mutum na cin halal to zai iya ibada da kyau shi yasa Allah ya ce inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin Allah ya ce ya ayyuhar rusulu kudu min at-tayyibati wa amalu salihan ya ayyuhal ladina amanu kudu min tayyibati ma razaqnakum saboda babu wani za a yi kai amalan salihan sana ce haram saboda haka da Allah ya umarci manzanni na su ci halatta ya aiki na kwarai shi ya umarci murnai to wayancan maciya halal suna cin halal shi yasa aiki kan na halal bai da wahala ga za ka iya ganin wahala na yanzu mutumin da ya yi irin wannan azumi na baban aisha kai ka san cewa bai ya wahala amma kai ka ganin wahala shi imani ne baya gwada mai wahala shi yasa iya cikin kishirwa ya ce a kawo ruwa ku ba ni ruwa sai an ba shi ya ce rana ta fadi aka ce a sai ce a goma da ruwa sai nan gaba tsananin so shi yasa suka wahala kansu ga ibadar Allah sanannen son Allah da ya musu yawa kai da ba ka son Allah kwarai ni yanzu ka ɗauki azumi an kai zahi sai ka kama tawoni sun ka kai ka kare shi saboda son Allah bai kai ma kamar son kanka ba sun ka kai ka yadda azumin nan ka bi ma ranka abin da ta kaso ka jefar da azumin da shi ka kaso amma sun son da suka wa Allah ashaddu hubban min alladina kafaru li adalihim to Allah saboda haka Allah ka shirya mu da ka shirya su Allah ka shirya mu da ka shirya su ka taimaka mana kuma kai muna abin da ƙarshe mai kyau da darajar sunayenka da sabobin ka maɗaukaka babu junubi yi salli bil qawli wa huwa nas babu bayanin liman mai janaba ashe yayi kwana da daddare yayi mawarki bai da labari akai mai ikama kawai ya ci gaba da sallah ya ci gaba da sallah sai ya tura ko kuma ya gama sallah ya ce assalamu alaikum sai tuna yana da jaraba to ya sallan mamu sallan mamu ta yi amma shi zai yi wanka ya sake sallah أخبرنا أبو الحسن الشيرد أخبرنا زاهد بن عمر أخبرنا أبو إسحاق الهاشم أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن أداء بن يسار أخبره ابن أبي حكيم يأتي أداء ويا غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر fi salati fi salati min salawati lalle manzo Allah ya yi kabbara kabbara harama fi salati cikin wata sallah min salawati da kuma salloli yana kabar da sallah sai ya tura shi ita sallah kun san tana da wani abu ko to kai cikin daki kan inda ka aje wayarka ka buga ka buga baka gane ba ya Allah ka kai Allah ba ka wani mutane da inda da ke bukara da ka kabarta da a duk duniya babu abin da ka fanna mai ne kamar mutum ya yi yana magana da Allah yanzu yana shigowa ya samu wani wasu wasu to cikin wasu wasu na sai ya tuna ma abin da ba ka ba to annabi yana cewa Allahu akbar bayan ya daidai ka kawo sai ya tuna janaba ka ci summa ashara bi yadayhi ilayhim sannan ya ishara da hannuwa ne biyu zuwa ga kafai a nan ku su ku yi zaman ku nan ku tsaya nan ka ku daga fa ba ya ce gida sun maraja sannan ya dawo wa ala ya asara ma ya ga fata jiki ne ko ina ga alamar ruwa nan ya yi wanka ya dawo shugabanci wa ya gari shugabanci akwai wahala mai gidan saboda larurorin jama'a ya manci ma tana da jaraba gaba dai ya shigo masallaci ya ce Allahu akbar mai jaraba bai shiga masallaci mai gidan mai ya manci gashi cikin masallaci mai jaraba bai tsalla mai gidan mai ya manci gashi ya ji ai bai kama ya ta tabu ya kamata sai ya tuna yana da jaraba shugabanci kenan shugabanci akwai wahala illa zai bi dace a kai amma akwai wahala ga shi haka larawa wa malikun masara haka dai maliki ya rawaito wannan hadisi masara ya ruwa masula kuma an rawaito wannan hadisi hadisi masuli ana bi huraira wa abi kai. an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam min hadisi abi huraira ah, abin nan عند Muslim wa inda Muslim fi al-Masajid to haka dai al'amarin eh, sha na shugabanci don haka a duk wanda zai yi shugabanci sai dai shi kun san annabi musallallahu alaihi wasallam ba yaro ba ne annabin mu ba yaro ba ne ko manzancin gaba ɗaya bai samu ba sai bayan ya shekara kun ga ba yaro ba ne baya da sha'awar iyali kwarai amma duk da haka saboda dadewa bai samu abin da zai shi da tsohon har yanzu ga iyalin ba ya kwanta ya mawalki saboda dadewa to haka da shugabanci ko jiya wanda lokacin gama kasan kaka an ga kara ga sunan koyo suka yi wani ya ce birnin kabe ya shi ya yi ya gaji da ita da mutane ya ta kawo mota haka shugabanci yake babu daɗi kuma ga shi ana so ne amma babu daɗi tunda mutane da za ka shugabanta ko zamanin annabi ne da aka gaskiya amma ko sanar sun san ana ana wahal da annabi kuma ana cuta ta don ya taba hudu ba ya ce jama'a kusan da sani duk wanda na an shi haƙƙi ne suka zo wuri na da an shi haƙƙi ne don na ga ya iya bayani ni ga a washe aka gaskiya na an sani ba wani ya san da sani in ba na shi na ba halar na gari shi wuta ta ne ya kawo kun ga shi ya san iya hukunci ana yaudara saboda ko tsana a kuma yau amma yanzu sun da yawa A أبو na za أخبرنا yi wani amur أخبرنا أبو إسحاق الهاشم أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن زبيد بن آه، القاسي أنه قال زبيد يأتي خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرم نافذة تعرض أمير المؤمنين عمر بن الخطاب زوا ولي أريد أن يأتي مع الجرم فنظر في عمر يأتي بتواجد A yi sallah asuba an kare umar bai sani ba shi saboda lalurar shugabanci hayya ya yi mawarki ga shi nan ga tawayi ne bai sani wannan ga ya yi tawayi ne bai za a wa gani ya talama a shi ga shi ya mawarki ne sani wa sallah ya yi mawarki kuma ya yi sallah wala ne ga tattattun bai yi wanka ba yabba mutane sallah kuma bai yi wanka ba Fakada sai ya ce muna wallahi ma arani illa tala, wallahi ba da ka tona na yi mawarki wa masha'arku ban sani na yi mawarki ban sani ba wa laifi na yi sallah wa maktakaltu bai yi wanka ba kala yake faga tukala sai umar ya ce yi wanka wa tsala mara abin zobi ya wanki maniyan da ya gani ga tuwaye Wannan da amma lamiyar ya yayyaba ruwa inda bai gani ba wa zana wa kama ya yi kira ya yi kama su masalla ba da ƙarfi ba ya zuwa mutawakin sannan daga ya yi talla bayan abin na hasken rana ya ci sama sannan ya yi sallah ya ranka wannan ita sama. kun gani kumar kenan mai gida kun ji ya yi shi mai gida dai an gama ya kama zai kabarta sallah ya kabarta sallah sai ya tuna shi kuma umar kun ji sai da an kasa masallaha an ta, za ana jirus sannan sai ya ga alama to haka nan na shugabanci wanda ya ba mutane sallah da wata lalura wanda babu sallah ya akwai wannan lalura to shi ne man bai da sallah amma ma mu sallah su ta yi ma mu ba sai sauran sallah su ta yi waro ya an madihi an ruwaito daga malam madihu ibn al-aswad anna umara salla bin nas subha da sai umar ya yi salla asuba tare da mutane faga ta salla sannan ya ce wanka sun ma'a da salatu subha sannan shi ya sake salla asuba don shi ne man na tashi ba ba walam ya amur adam bil i'ada amma bai umarci kowa ya sake salla ba wa misalu irin warwaye misalu an rawaito irin wannan an usmanu daga usmanu a usmanu bin affan kun san shi yaro ne karami ya yi su yawan sha'awa ga iyali tun da shi karami yaro shi ma ya taɓa yin sallah asuba yana da janaba bai sani ba shi na ya ce wa ruwa misalu an rawaito irin wannan an usmanu daga usmanu kun ga annabi ya samu wannan matsala umar ya samu wannan matsala usman bin affan ya samu wannan matsala wa annabi da umar kuma an gwaito daga abdullahi bin umar annahu sallallahu shi abdullahi bin umar shehu sahaba ya yi talla da sahabbai wa huwa ala ghairi kuma gashi bai da alwala mai sani bai yana da janaba ko ko bai sani ba bai da alwala ala ghairi wudu bai da alwala saboda lalura ta shanin jagoranci al'umma bai da alwala ya tashi ɗaya aka daidai da sauran a alama sai da an ka gama sallah sai ya tuna sallar gani ni wa ban da alwala ba a da sai ya sake sallah wanda mai amurkan bi da ala amma duka ne bai umarce su sake sallah duka dai kuna ganin waɗanda lalurori da ke samun jagororin al'umma to wannan abin da aka ruwaito daga annabi aka ruwaito daga umar aka ruwaito daga abdullahi dan umar aka ruwaito daga usman bin affan to wa hada qawla kutar ahli ilm wannan shine magana mai yawa malamai masu ilimi annal imama idza bana junuban aw muhdith liman idan ya bayyana gare shi shi yana da janaba ko yana da hadisi ba da ma salla bil qawli bayan ya yi sallah da mutane ya gane yana da hada to anna salata qawli sahihatu duk sallar jama'a nan ta yi anna salata qawli sahihatu lalle sallar jama'a nan ingantacciya ta yi amma shi zai sake tashi shi ne ma وهو قول ابن مبارك ومالك وشافعي wannan magana ita ce magana ibn mubarak ita ce magana malik ita ce magana shafi'i haka da sun kace za a yi ruwa yana da sai wa zaba ba zan ila anna ala qawmi al-i'ada amma wasu mutane sun ce mutanen nan za su haƙi sallah yirwa zalika an aliya an rawaito wannan ra'ayi daga aliyu wanda kala amma da kashi amma da ya fasa wa wa qawlu ashabur ra'ayi kuma shine magana a ashabur ra'ayi wa bi hadisi umar dalilu ala anna marra ala sawbihi athara ihtilal cikin hadisin ga na umar akwai dalili wanda ya nuna duk wanda ya yi sallah bayan ya gama sallah sai ya ga alamar mawarki ga tuwaji wala ya shi an bai tuna komi na lokacin da ya yi mawarkin ba annahu ya ga tasirin shi mutumin zai ce shi wanka wai idu ma sallah sai ya kayi da ya sallata ba a da ƙafir na mace nama a ƙarshen kwana wanda ya cikin wannan sutura wato ƙarshen kwana wanda ya yi cikin wannan sutura kun san shi ne abin da yake rubuce cikin abin da cikin adam cewa ya sake sallah ƙafir na mace nama to abin da wannan abin nan littafi ya tabbatar ke na duk wanda ya gaji abin nan mani ga tuwaji na yi la ya dare mata a kafin bai san da ya same shi to in dai kwanan dare dai na yi da sahi bai kwanta bayan ya gama sallah asuba bai kwanta to ko da bayan la'asar na ya gane shi in ya gane bayan la'asar kuma duk da ranar nan bai kwana ba zai ranka sallah asuba da sallah zuwa da sallah la'asar in bayan sha'ina ya gani bai yi kwana ba da rana duka gaba da shi to zai ranka sallah asuba ya ranka sallah azhar ya ranka sallah la'asar ya ranka magariba ya ranka sha'i sallolin yin idan ko ya yi sallah bayan ya yi kwana bayan la'asar sai ya ganai bayan la'asar da nan kamin ba, to babu sallar zai ranka domin bayan la'asar ya kwanta to wannan kwana cikin ra'asar sun wanke to haka ne kowane kwana na yi sallolin da ya bayan masu kwana su zai ranka idan bai yi wanka ba wa yadda umara a adama kana salla ba a da tsakar nau'in namu shi umar ya sake sallolin da ya yi wato ba da akal nomin bayan kwana ne na karshe na mabu wanda ya kwana kwanan da ya yi na karshe to sallolin da ya bayan wannan kwana suna yawa wa ya sabe kun kare salla ba da akal nomin na mabu idan ko mutum bayan kwana nan na karshe bai yi sallah kowace iri ba to malaika ta tsaye ta shi wanka kawai da bayan tsaye ya saka bil saboda sallar da ya ta ya an jima walaita alaihi ya adatu shay'a babu wani abu da zai maimaita salawatin salloli wannan lalurori kenan na sha'anin shugabanci saboda haka ko malami na mutum ko da yi na kunga dan umar ba ba shugaba ba ne don yana zaune makaranta kawai sai ya ga sojoji da 'yan sanda da security da sosai sun kewaye gida ne ya ce lahiya aka ce lahiya daga majalisar shura aka turo an ce kai aka zaɓa ka zama shugaban kasa. ya ce a uzu lahiya min shekara Don Allah ku koma ku iske su ku haɗa musu su banda makaranta wallahi bai iya shugabanci an ka ce an ka haɗa musu ka ce a yi ma shefar sahaba ramar sai sun ka ɗauke mai wannan shugabanci? Kunga babban mutum na amma bai shugabanci amma dai ya dace ya zama shugaban kasa domin cewa sun kai abubakar ya yi shugaban kasa umar ya yi to amma cikin ɗiyarsu duka abdullahi dan umar shi ya kowa cancanta ya zama shugaban kasa don haka suka nazo shi da can majalisar shura amma da ya ce bai iyawa duka suna mutunta shi sai suka ce tun da ya ce bai iya a dauke kun ga bai da shugabanci amma duk da haka nan kun gashi nan gashi shi ma yana talla sai ya gama ya tura babu a sallah saboda rigingin ita gwamnatin ba shi ka yanta ba amma gwamnatin a tun mashi wa lalurorin ta gare ta saboda shi ɗaya ka shi dai abubuwan da ka yi magana kowa ya saurare shi to wannan nauyi dai ya kai ne ga shi ya kama da sallah har ya gama sai ga an bai Allah sallah ga Allah ya sauka ga mana matsalolin rayu. babu man salla wahdahu thumma adraka jama'atan yusalliha ma babu bayanin wanda ya salla shi dai ya gama sallah sai sai ya zo masallaci kuma ya iske ana jami'a to yi salliha ma ya bi su ya sake sallar mutane kakka yi sallah da wani wuri ka tuwa masallaci ka ce ana sallah ka yi zaune wai wani kaka jira shiga ɗaya ka ce allawa. ba babin mu na gaba ko da da janki ka yi sallah ka to wani wuri ka yi ana sallah to in dai ko ka wuce ko ka ce allawa. ko ka wuce ka bar masallacin nan ko ka shi ko ka ce Allah amma ba ka yi zaune kana jiran mutane Allah ya taimake mu. Amin. أكبرنا أبو الحسن الشيري أكبرنا ظاهر من الأعمى أكبرنا أبو إسحاق الهاشمي أكبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الدين يقال له بصر عن rawaito daga wani بني الدين أنا ana ce ابن busur يا mai hijani ya rawaito an abihi mai hijani annahu kana bi majalis mai jana ya ce yana zaune a cikin majalisa ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wadana bi salati sai an kai kira sallah fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tashi daga majalisa ya sai yayi sallah fa sallah yayi sallah wa raja ya dawo ko da ya dawo wa bi jana fi majalisi mallaka bi jana nan zaune shi mallam mai jan yana nan zaune majalisa fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ya ce mai ma mana aka an tusalliya ma annabi mai jan me ya hana ka kai sallah tare da mutane alasta bi rajulin muslimin kai ba mutum kake musulmi ba kala bala ya rasu da ya ce a mutum nake musulmi ya rasu domin yadda ba kai sallah ta da musulmi ya ce walakin ni da kuntu sallaitu fi ahli sai dai ni na yi sallah can cikin iyali wato na yi sallah da can shiya wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce daga yau idza ita in ka zo masallaci fa sallima Allah kai sallah ta da mutane wa in kunta sallaita ko da kai sallah ka zo masallaci in dai zanna za kai dan zawana to kai sallah ta da kun gani saboda haka in ka yi sallah ma wani wuri ka tawo masallaci ka iski za a yi sallah to ce Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala zai maka tanadi irin wanda ka kasu. saboda ka shiga dai ka ce Allah ba ka hada hadisun hasan wannan hadisi hadisi ne hasan wawa kaula aka tara a ilimi wannan shine magana mai yawan malamai masu ilimi Kadu sun ce za su lawa da idan mutum ya yi sallah shi kadai sun daraka jama'a kan sannan ya iske jama'a yi salluna cirkar salata suna yin wannan sallah ya yi sallah ta yi wato shi kadai sai ya zo ya iske jama'a za su sallah fa inna hu yusalli ha ma wato shi ya sallah nan tare su ayyi salatin kana min salawati khamsa ko wata sallah ce cikin salloli guda biyar to ya bi wa huwa qawlu hasan wa zuhri wannan shine magana hasan shine magana zuhuri wa bi kala shafi'i wa ahmad wa ishaq kuma da ita shafi'i da imam ahmad da ishaq sun kai fatawa wa qala qawmun yu'idu wasu mutane sun ce kowace sallah ta take ta illa maghrib wa suba banda maghrib da suba don annabi ya hana ya nafila bayan maghrib a abin nan a bayan la'asar ya hana ya magariba bayan la'asar ya hana yin abin nan nafila bayan la'asar ya hana yin nafila bayan sallah su ita ko ba ita wuce ne na ne idan ya sake ta to bai da ne na yi ne bai da wuce saboda haka sun kace kai ya sake wabi kala auza'a kala na hayi da wannan mallan na hayi yayi fatawa wal auza'i da mallan auza'i wayarwa zalika a ibn umar kuma ana rawaito wannan fahimta daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu wa qala malik wa sauri maliki ya ce shi ne Malam malik subhan sauri idan mutum ya yi sallah wani wuri ya so ya iske jadu ya yi sallar nan da ya yi sake ta illa magriba banda magriba kawai mazhaban maliki ne banda magriba wa inna wutrun nahari ita wutri ta ne na yi nayi Bai za a hada hasara shaba in ya maimaita ke nan bai da wuturi ne in ya maimaita abuwa ne ba abuwa abu ba ya ce layi da ba wal asara wal magariba da sallah ba da sallah da asara da sallah ba ko wace yi ya ta yi iskitar wani wuri to bai sake ya ji abuwa ne la'anna salatu saniyati domin sallah ta biyu nafalu nafila wala yi ta nafalu ba da sudu wal ya ce ba a yin sallar nafila bayan sallar asuba ko bayan sallar asir wal magari ko wutur na har magari ba ko wuturi ta tare wa ya tsira shafa in yan maimaita ta ta ta zama shafa'i babu wutur abu saurin ya ce duk wanda ya sallah wani wuri shi dai ya toye iske jami'i to ya sake sallar inda su ba wa asara banda su ba da asara kun ji dai duka malaman sun yadda ya sake amma kowa da wata ya ganin a sake da wata ya ganin ba a sake amma dai mafi yawan malamai sun ce kowace ta ya sake ta mina salawati ayya salatin kanan mina salawati a kamsa kowace sallah ce cikin salloli guda biyar to ya sake ta wasu kuma kun ji sun kike waɗanda ba a sake Allah ya ce ku ke wa da hawalaye wayannan na ƙarshe sun yi hujja da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam da magana annabi la salata ba da su ba. babu sallah bayan sallah asuba a ta kullu a shirin sai rana ta fito da haka in kayo sallah asuba sallar da za ka na bila ce za ka yi to ba a nafila bayan sallar asuba hatta ta dalo a shan sai rana ta na biyu wala ba da lafai ba a nafila bayan sallar asuba hatta ta garba shan sai rana ta ba idan ka yi sallar asuba in ka dawo ka fi lima, ka sake sallar asuba to wannan sabida kai nafila ce hadisi ya ce ba a nafila bayan sallar asuba da haka suka ce ba a sake nafila ba a sake sallah asuba ba a sake sallar su. wa hada ma'mulun inda da aka tari na ala isha ita da wa la sababa wasu malamai ko malaman can da suka ce zai yi abin da zai yi na abin nan zai sake da liman cikin kowace sallah cikin salloli guda biyu cewa sun kai wancan hadisi da ya ce la salata ba da suriya ta ta da a shamsu wala ba da la'akara ta ta garwa shamsu fara da nabila kawai ka zo ka zanna kana sallar nabila shi a kai. In sha'a ta ɗaure mutum ya fara da ta ɗaure la sama ba da bai da dalili wannan ko yana da dalili wa ha kauna lau wannan da an ka ya bi liman wannan akwai garado akwai bukata fi i'adatu salati ka sake kalla. wa huwa qiyadatu fadilatul jama'a abin da yasa an kace ya sake dan ya kama falalar jama'a falalar jama'a fala ta da kullu ta ta nahi dan haka ba ta shiga ka shahani ba ita sallar jami'i abin da yasa aka so wato duwa da an kai sallar jami'i in dai sallar jami'i duwa da an kai mutum na samun wani abu amma in ka yi sallah kai dai a lokacin da ka yi sallah kai dai in ta baci ta baci babu wani abin da zai gyara in ta gyaru ta gyaru babu wani abin da zai ƙara amma sallar jami'i akwai dalilai da yawa jama'a dai su kan su kara tsada ne jama'a su kan su kara tsada ne saboda haka ko sallah za ka yi don masallacin da yake jama'a da yawa to ya yi lada da yawa ko da sallar za ka bi inda ji ya yi jama'a da yawa to ya yi lada da yawa shi yasa aka so a kai jami shi yasa yanzu muka ƙara karatu ga mai gidan mazauna ko tashi bai iya yi amma bai yadda ya yi sallah gida ne bayan sai ya masallaci inda a jama'a aka ɗauko shi aka kawo shi makwanci saboda haka duk wanda kun kan ku cikin matsaloli to ku daure ku to masallaci ya yi ka bari jami'an nan ya kunce ma ka yi sallah sai dai ko mina na ka kai ka bari a jami'in ya kunce ma Allah zai ce ka subhanahu wa ta'ala zai ke ka ko layi ka shiga na abin na da dabbobi ka kusa kai layi an ka da sallah ya ta layin su ce ka shiga sallah akwai abin da ya maka tare ya ta layin su ce ka shiga sallah in ka samu maki ma in ka samu mai maki ya sai ya wuce in maka samu ba sai ya je ka shiga sallah na ga wani mutum wata shekara ya yi ma Allah haka layi na shiga tun da sahi bai kai ba har azura ta yi an kai kira sallah sai ya yadda ya sallah ko da ya dawo an riga wani sai ya tsaye ya rike baki na yana tunanin ke na da shi da yake saboda Allah ya gogo sai shi mai ba da kudin sai ya kira shi haka sai ya tawo ya ce da kai da aka ci da an so kuɗin mutum goma sha bakwai ya haɗa da aka ba saboda haka ni na san dai saboda Allah ka yi Allah bai taimake ba ko da ka shigo layin da yake ka yi kusa kai an kai an ka tsara sallah rabi da layin nan sai zuwa in ka samu mai wako ya wake ma wanda bai sallah in ka samu mai wako da bai sallah to kuma ka samu sai kai ke sallah ka dawo ka ga abin da zai yi bai bari ka da Allah bai ce ya sai ka yi aiki kuma ka sai aikin shi walakanta ba Allah a haka duwa da gada kuwa ganin mana fatawa daga laihin mu bisa ga ƙa'ida wa ma a samu kurmin musibatin kwallo ma kasu da aiki Allah ya ƙara mana gudunmawa da taimako yace sun mai za sallaha bil jama'a sannan idan mutum ya ce ya yi salla ya tura ci kuma ya bi bil jama'a ba da ma sallawa na bayan ya yi sallace wal'ula fardu inda al'adun ne wajen mai yawan malamai sun ce sallar nan da ya ce shi dai ita a farilla wasane ya tana filatar tabi dangana filashi lima ruya saboda abin da aka rawaito an ne bin yazid na aswad an abihi radiyallahu anhu qala shahidtu ma annabi sallallahu alaihi wasallam hajjatu na halarci hajji annabi sallallahu alaihi wasallam tare da shi fa sallaitu ma hu salatu subhi ni sallah asuba tare da shi shi annabi fi masjidin kai na masallacin kai inda ya tsaya jira wato aisha radiyallahu anha falamma qada salatu lokacin da ya gama sallah sai wani arafa ya karkade karkato irin karkato da ban kai kai da wa da a fi da kan sai ya ce kai mutane yana waiwaiwa ba sai ya ce kai wasu mutane biyu fi da kan suna can karshen mutane duka su ba su yi sallah da yusalli ya ma'a ba su yi sallah tare da shi su biyu ba kala alayyabi ma ya ce ku te ku tomin da mutanen can alayyabi ma mutanen can ku te ku tomin da su waje a bilma sai an ka tomai da su tura adu fara iso ma a wanzunsu tana makarkata don sun aka kashi zai ba su a wanzunsu na makarkata kala sai manzo Allah ya ce ma mana akuma an tusalliya ma'ana ana ya hana ku sallah tare da mu faƙala sai suka ce ya rasu da in na kunna kada sallah yana fiye halin mu mun kasance mun yi sallah can masaukin mu kala fada ta fada ya ce daga yau ko ku sake a idan sallai kuma in ku yi sallah fiye halin kuma can masaukin ku sun ma a ce kuma majji da jama'a ta sannan kun ka to masallacin jama'a Ba sallaya mu a kuma ku yi sallah tare da su wa لكما نافلة إتا ita wato ta zama nafila gare saboda haka wagga da za ku yi nafila تارد كما shiga صلى bina ce a ku shiga tare da sallah don koyo sallah ce ka koma zaman ku kuka ga ana ce a mu yi sallah ku shiga ku yi sallah tare da su wa kala sai ibn musayyib al'ula na fila amma sai yi ibn masayi ba cewa ya a sallacin da ya yi shi dai to ita an na wa ma sallama ala imami wagga da ya sallata tare da liman ita a farilla dami ya ce wa kade ruya hakika ruwaito an yi zidibina malik amir daga yazid zidibina amir أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء يزيد بن عامر للي النبي أجي إذا جئت الصلاة إن كتبه وجه صلى ko wajen na sai sallo na ka iske mutane sallah bayan kayo sallah ka to iske mutane suna sallah fa sallama ka yi sallah tare da in kunta kad sallaita idan ko da ka kasance in ka kasance ka yi sallah kun nafila ta zaka wannan da ka sallata ta zama nafila ka ne ka wa hazihi makatubatu wagga da kabbi liman ita a saboda haka idan ka bi liman wanga da kabbi liman ita a ka ta farilla kamar wada wannan hadisi ya ambata to ka yi ƙoƙari dai da ka yi abin nan ka taho ka iske ana sallah to karka yi zaune kana jiran su gama ka shigo yi kokari ka shiga cikin su abin da ka samu ka samu wa ba ba'du man qala bil awwal wanda tashin malaman da suka yi ga magana ta farko cewa sallar nan ta warko ita afarisa ta biyu annabila to sun ta yi ila anna qawla huwa hadhihi maktubatun cewar da annabi ya wannan makatuba ce ya'ani wa tilka makatubatu wa yadi wa yuridu al-ula suka ce abin da yake ne waccan ta kan ne ba wa ba waccan da ka fara yi ta makatuba ta wani da suka yi kenan ta'ala رجل ابن Umar, wani mutum ya tambaye ibn umar yace alagawa ta mala ina tambaya me kaka tambaya wa kala inni usalli bai baiti ce ni nika yi sallah gidana bayan na yi sallah gidana sai in fito summa udriku salata ma ta imam sai in iske sallah tare da liman da na azabar samu sai ni sallah ko ni ta wa shi ba ni mai ya maka sai ni bi shi ayyatu ma jihar salati cikin su wace zan sanya a matsayin sallah ta ta farko wa kala awa zalika ilayka yace halan wannan gari kai kai na ka zaɓin wanda za su zan farilla inna ma zalika ila a wannan dama abu na ga Allah ya ji Allah ya to masha wanda ya gada ma sai ya tsaya ta farilla kun ga shi dan Umar saboda ra'ayoyin ga suka zo guda biyu wancan ra'ayi na farko ya ce sallah farko ya ta ta farilla wannan hadisi na biyu ya ce sallah karshe ya ta ta farilla kun ga guda dai cikin su ita ta farilla to da haka ta fada umar ta yi ce allah shi ka za su kowace a farilla abu mai yi kokari dai kai in kai wanda don allah ya tsaye ɗauka farilla ce a farilla kai dai kai abin da saboda haka kowanne ku yi iske an yi sallah akwai iya yi sallah da gida ne iske ana sallah to ya shiga kawai ya yi kokari dai ya shiga a yi sallah tare da shi allah shi zai zaɓi wanda ya ga dama ta zama farilla cikin sallolin wa alaikum assalam eh ko da ya yi sallah tare da liman ko ma liman ya zama ko ya zama liman shi a liman ya ce wani masallaci yana so ya ga wani to ya bi shi sallah kamar da kuka ga ma'azu sai ya yi sallah tare da annabi kuma ya ce wani wuri ya zama liman ko wani wuri ya zama to ko mutum ya yi sallah ko shi ne ne ba ya ce wani inda a da yi to ya shiga sallah da ya ya fara da babin biyu ya fara da babi na farko wanda ya yi sallah shi dai amin ya kawo da abin na wanda ya yi sallah daga farko kuma ya sake maimaita ta wa alaikum assalam

wayurwa annahu qala li sa'ilin sa'alu an rawaito ga dan umar da wani mutum ya tambaye ya ce abin na na tambaya shi kai ya yi sallah dai cikin iyali na ya zo kuma ya iske liman ya bi shi to ga wata ruwaya ya ce al'ula salatu sallan nan ta farko ita a sallah ta ta biyu ita annabila kun ga ruwayoyin da ya haka daban-daban wa ya ji man yaj'alu thaniyata nafala wasu malamai waɗanda sun ka sanya sallar nan ta bi tare da limai sun ka sanya ta matsayin nabila sun tafi ila annahu idza sallal maghriba wa da mushiya idan mutum ya yi sallar maghriba shi kadai summa adraka al jama'a ta sanna ya yi sallar maghriba cikin jami'i yusalliha ma ya sallace ta tare da su wa abin nan wa yashbahu bi raka'atin in ya sallace ta tare da su idan liman ya ce assalamu alaikum sai shi tashi tsaye ya kawo raka ta shi shine wai shi ya cika su zama shafi a raka'atin da raka'a guda la'anna a shafa domin ta yi shafa ya kai ne raka'a biyu a biyu haka ake shafa wa alaikum assalam ya dai shiga masallaci kamar da kaji annabi a wani ni ya dai shiga masallaci ne ya ce wani masallaci yana jira wani kamar waɗanda ka ga masallaci masallacin su sai wani masallaci don daura a wuri to da ya sai kawai shiga ya ce Allah ba kamar da annabi kashe zanna shi zaman banza ya ce zai ce Allah ba ya samu ya gargama duk ƙari na aka ta kala tilatu bin zubari tilatu ya ce da hasku ma'a fa masjid na shiga masallaci tare da ni da zai fa. ko mace tsoro sai an kai kama a tsoro fa sallama sai huzaifa ya yi sallah tare da mutanen nan sallah a tsoro wa kadi kana sallah kuma dama ya yi sallah shi ku zai ba amma da aka ta da sallah sai ya bi su wadda kaltu ma'ahu masjidan kuma muna nan tare da shi wata rana mun ka shiga wani masallaci da ni da shi wow kimati salatu asar sai an kai iqama sallar da asar wannan masallaci kuma fa sallama yayi sallah tare da su wa kada kana sallah kuma ita ma aka dama ya yi ta ya yi sallar la'asar amma da ya shigo wanga masallaci an ka tada sallar la'asar kuma sai ya sake bin wa da kaltu hukumar jidan wata rana kuma ina nan dai tare da mallam ko bai fa sai mun ka shiga wani masallaci ko kimar fi salatu magari sai an kai ya kama sallar ba cikin masallacin fakalla ma kuma mallan ku ma ya yi sallah tare da su wa kana kada falla kuma dama ya yi sallah magariba to da ya fi su sallar ta magariba liman na sallama sun makama sai ya tashi tsaye ba shafa a raka sai ya kawo raka guda sun karin shafa ya tsebe ta daga magariba yamma shi ta shafa idan ita magariba a ne ne kun gani kenan ta biyu na bila ce don haka ya kawo mata raka a guda ya soke ta daga farilla kenan ta fitin Nabila ce ce abinda aka so ku gane kenan ga wannan ta biyu ta zama nafila kuma kun ga abin da ku zai fa ko yaushe ko wata sallah ta yi tsiki in dai mutane na yin ta to zai kai saboda haka kakka zo masallaci ka yi zaune eh kana jira a ga masalla ka shigo masallaci ka yi wani abin da ya kawo ka suna sallah kana da kakka haka shigo masallaci duk da data a kai ba san inda za a kama ba a daidaituwa na in dai an ka daidaita Allah ya an to ai shi kenan da zarar dai aka daidaita Allah ya ce ba da ai an gode a sallar ka biyu in Allah ya karbe su gare ka ya tabbata tabbata ya karbe su kai dan aljanna gare ba yawan salloli ba karbo salloli in dai har ya karba inna ma yake kabbalu Allah min al-muttaqin da dama Allah yana karba ni ga masu takawa duk ko masu takawa yan aljanna على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا الذين آمنوا وكانوا يتقون saboda haka masu takawa su awali ya yi daituwa mai a saboda haka zai karba sai ga mai takawa kari ta inda duk an ka daidaita an karba an gode baka sani ba wani wuri da ka kare na wakila nan na za a kama bale ma limaman wani liman na karanta wasu hadisai guda uku da mai littafi ya kafa da cewa duk wanda ya fi limamin kwarai mai ɗabi'un kwarai wanda aka fata na aljanna na manzon Allah ya ce shi ma na aljanna saboda haka limamin da ka tabbatar da liman na mai dan dama dama kakka wa ta gabi ne sallah ko kai wani wuri ka kiran nan shi na ka ba da sallah ya sauri ka shi ka ce Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da duk wanda ya bida aljanna sallah to shi ma dan aljanna to kuma kun san duk ta a kai wanda ya an ga yana da halaye ne da dabi'u ne da aqida dai a ce mutum ne Allah ya taimake mu da mu da ku Allah ya yi mana kashe mai kyawu ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibada kada ka kaɗa ka raba mu da sabonka ka raba mu da sha'awa ka karbi ibadodin. ka karbi ayyukan ka samu yi ƙarshe mai kyau ka shirya ɗaya ka shirya mata yi ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin kowa da kowa kuma Allah ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha rashin lafiya wani matsalaci hadda ga azumi na ga hadda su da yi mutu ashe gidan wani na yi na kuma ba su yi wasu na kakkaya kakan kanta haka sun ka samu sallah shekar ce ya tashi gina wanda ta sai daga an buga masallaci da shi wannan dama ba matsalaci na matsalaci yana zuwa a yi shago kawai ya yi shago na to irin wani mamura ne ba masallaci na mai shi yana da iko abin da ya ga dama yana da iko abin da ya ga dama ku ke masallaci inda zan ɗaya a abin nan zan ɗaya a yi sallah a kai shi Allah ya ce ma ya amuru da Allah man amana billahi har zuwa ƙarshen aya saboda haka masu imani da Allah su ka zuwa masallaci su raya shi mai ce abin nan kuma annabi ya ce idza ra'aytumur rajula ya'tadu masjida fashhadu lahu bil iman in kun ka ga mutum yana ya saba da yawan zuwa masallaci ko shi da yana da imani bai ce in kun ka ga mutum ya saba da zuwa wurin hira ya yi sallar ka shi da yana da imani ce haka wato a mutum ya kare kai su masu da shugabancin nan babu ruwan shugabanci kan masallaci dai ya buga babu masallaci da za a sa shi ba sai ya tura ce to an daga kowa ya ci ba sai ya daga ya kawo da majalisa dai ya samu yan bayan ya gargama kawai ya kaɗin mafawa yawan markiya mace ba aure da wani na ya shiga gaban mutane ya tafi zuwa zuwa ya kiyama to kakka bi shi zuwa kakka bi shi Allah ya ce ke mu da ko da ko Allah ya kare mu da tsare mu da kimala sai mai wa Allah da magana sallallahu alaihi wasallam Allah